Rahotanni daga garin na Tilaberi na cewa a wajejen karfe tara na daren jiya Juma'a ne wasu mutane kimanin biyar cikin wata kwarar mota dauke da bindigogi suka afka wa tashar bincike ta 'yan sandan ƙauyen Tilakaina da ke gabda mafitar Tilaberi a kan hanya mai zuwa a Yoru. Bayan musanyar wuta ta wasu mintoci da dama, 'yan sandan sun yi nasarar murkushe wannan hari da ya sanadiyar mutuwar ɗan bindiga ɗaya sannan an samu jin rauni a bangaren jami'an tsaro yayin da sauran maharan suka juya zuwa inda suka fito wata majiya mai zaman kanta ta danganta wannan galaba ta jami'an tsaro da jajircewar wata mata 'yar sandar da ta laɓe a ofishinsu a lokacin da ta takwarorinta maza suka arce kawo yanzu ba wata sanarwa daga bangaren mahukunta a kan wannan hari kuma dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin yankin talabari ya citira domin maga takardar gwamna sa'idu kimba da na kira ta wayar telefon bai daga wayar ba Yankin Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na daga cikin yankunan da ke karkashin dokar ta ɓaci a nan Nijar a sakamakon tsanantar ayyukan ta'addanci. Sannan yankin na matsayin wani sansanin sojan rundunar kasashen g Sahel ba idin rundunar sojan Faransa ta Barkana da ke sintiri da sunan yaƙi da ta'addanci. Abin da ya sa yawaitar hare-hare a wannan yanki ke ɗaura kan jama'ar wannan ƙasa. Mafari kenan da na tuntuɓi Alkasim Abdurrahman wani mai sharhi akan sha'anin tsaro. Yammacin ƙasan nan iyaka ga ƙasan Mali mali da kuma iyaka da ƙasa burkina faso abinda da ya kamata sojoji su yi irin farmaki wanda suka kai gabas maso kudu ta ƙasar nan suka shiga cikin ƙasar najeriya suka yi yunkurin magance wannan aiki na ta'addanci irin wannan yunkurin ne ya kamata nan ma a yammacin ƙasar su yi su tunkari wuraren da su 'yan ta'adda suke kuma su kai musu farmaki wanda ya kamata irin wanda suka kai can to ina ga wannan shi zai sa a magance dama dai wani yaƙi ne mai tsawo wanda zai ɗauki lokaci ana yin shi ba wani abu bane wanda zai ƙare ɗan lokaci haka gajere doguwar tahiya ce kuma saboda haka irin husa'o'in da suka nuna a can jihar ta difa kuma irin wannan husa'o'in ne ya kamata su yi aiki da su a nan kin kuma dan a samu wannan abu ya magance da kuma goyon bayan ita al'umma na bisa kan labari da rika bada da duk inda suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba. A ƙarshen watan Disambar da ya gabata ma'aikatar tsaron Nijar ta sanar cewa rundunar mayakan ƙasar sun yi nasarar hallaka 'yan bindiga kusan 300 a wani farmakin ƙasa da sama a kewayen tafkin Chadi da kogin Koma Dugu, Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.